da na buhari da abduga da goro goge mai kashe maulo itatuwa abincin giwa itatuwa abincin giwa ba makila giwa mai jice da aji shi dai wanda da ko Allah ga ana raka saura dan abdu mai hagun mai dama na dan ana ta shago mafara na zaune bai ga gari ba sai dai gari ci ganai yamma za ku ji kidin ku tuturu na bakura du na mahaukaci na yamma gari ni ma ara du mai dima ma mutuwa ina ruwan ki da tsoho ka tula gidan dan gangu sabji ina hakin da karamuno zumi abin zuba shara lafira akai ma ke gawa yalo ga baraka ga sababi na kada aladu ta fari mahallan baka san halin kanin ajali ba sanu dadi ba shi da mutuwa ki dadi kina kashe bayi inda la da da adona yan maza kwace ba shi bauduwa bai kwanto bayan guda ya kama abin wani mai danka ne ya koya kama abin walle in kun kiya yana halaka so a gaida aduna ba da guda da guda ba suna kanai da wa kanai da aboki to kuma kanai da da kanai da obara da dona to lallai dan ana ci shago ya wasu watakila ma ba a yi da yawa ba ai sai ina ji kamar ni ne shagon kamar tashin tuwata <laughs> daɗe wane mutum to a cikin waƙoƙin da ka yi eh, ka yi amfani da waɗansu kalmomi waɗanda ba duka mutane za su gane ba misali musamman mutanenmu na nan to <laughs> eh, waɗanda watakila ni na sani amma me kake nufi da kututturu abin da aka kututturu na bakura eh. shi dai kututturu na babu wanda mun ka samu ya kiɗe shi to ya yi tsayi na wuri guda ba mu samu wanda ya kiɗe shi ba har bisa yau shi adalin ce na bakura eh, wato ita kalman kanta wato